الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فينبغي للحكومة الفيدرالية أن تعود إلى رشدها إن هذه الاضطرابات ما هي إلا نذير شر يهدد هذه البلاد يهددها بالتفكك ويهددها بالتمزق ينبغي أن يعلم الجميع أن هذه البلاد بلاد تعددية من حيث الأديان وتعددية كذلك من حيث القبائل وتعددية كذلك من حيث المناطق فالمشكلات الدينية والقبلية والإقليمية كلها مشكلات حساسة يتم التعامل معها بلباقة وحكمة إن وجدت القيادة الراشدة القيادة التي همها العدل القيادة التي تنظر إلى البلاد نظرة كلية لا نظرة جزئية قبلية كانت أو كلمية تعامل المواطنين بالعدل والإنصاف تقيم المشروعات التنموية في زمن مناسب وفي مكان مناسب تشتد فيه حاجة المواطن بغض النظر عن كونه جنوبا أو شمالا تقسم أرزاق البلاد بالعدل والإنصاف توفر فرص التعليم للجميع وفرص العمل والتوظيف للجميع حسب اللوائح المتفق عليها والمعمول بها فيدراليا ويشارك في الجيش وفي الشرطة وفي باقي الدوائر الحكومة الجميع حسب النظام الفيدرالي يكون هناك تمثيل من جميع الولايات حتى لا تهيمن قبيلة على المؤسسات الحكومية كلها أو أهل ديانة على جميع المؤسسات الحكومية فهذا ليس من الإنصاف في شيء فهذا يخل بالنظام الفيدرالي وهذا ينافي الديمقراطية وحقوق الإنسان وهذا يسبب الفوضى في البلاد ويولد العنف كما هو مشاهد في بعض الدول في إفريقيا ليعلم الجنوب أنه محتاج إلى محاصيل الشمال الزراعية ومواشيه وفواكهه وخضرواته وخبرته القيادية وليعلم الشمال أنه يحتاج إلى بترول الجنوب وبعض كوادره المهنية وليعلم النصارى الشماليون أنهم منتشرون في جميع المدن المسلمة فإذا حاولوا فرد بعض الحوساويين الساكنين في ديارهم ألا يخاف أن يتخذ الحوساويون نفس الموقف مع إخوانهم في مدنهم وقراهم كما حصل في كانوا أعود مرة أخرى لأؤكد أن واجب العلماء والدعاة وطلبة العلم الشرعي يفوق واجب الجميع لأن الناس الآن يثقون بهم أكثر من بعض الأمراء والحكام إذا فيجب عليهم واجب الدعوة والإرشاد والنصح والتوجيه والتسديد بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وكلمة أخيرة ila almaniyin bil amn fi kano wa ala ra'asihim hakimul wilaya malam ibrahim shekarau wa aig assistant inspector general of police wa mudiru shirta police commissioner fil wilaya وقائد الكتيبة للجيش الوطني بريجيت كوماندا في كانو وأمير كانو وجميع من يهمهم الأمر بأن يعلموا أن الجيش يحاولون قتل الأبرياء من المسلمين وتفيد الأنباء بأن هناك جنودا مزورين من قبل النصارى يقومون بقتل المسلمين وهذا الأمر يتطلب إلى التدخل السريع من قبل جهات الأمن حتى لا حتى لا تستمر هذه الاضطرابات وتولد أنفا آخر جديدا نسأل الله العفو والعافية ya ‘yan uwa mun samu kanmu a cikin kwanaki na tashin hankali da zaman ɗarɗar da firgici da rashin zaman lafiya da tashin tashina da kashe-kashe da kone-kone waɗanda suka samo asali daga rikicin da ya faru a yalwan shandam a cikin jihar filato wanda tartsatsin rikicin ya ƙara su zuwa nan birnin kano wannan rikici ba shine na farko ba wanda yake samo asali daga yankunan da musamman kirstan yankin arewa suke da rinjaye a cikinsa wannan rikici a ƙidaya shine rikici na goma sha biyar cikin manya-manyan rikita rikitar da tasirinsu ya fito fili banda ƙananan rikice-rikice da tashe-tashen hankulan da saboda rashin tasirinsu na asali ba ma a sa su a lissafi wannan rikici ya samo asali ne tun daga rikicin farko na kafantan a shekarar 1987 har ya zuwa zangon katab da tafawa balewa da rikita rikitar kaduna na farko da na biyu da na uku da rikicin jos na ɗaya da na biyu da na uku wanda ya maimaitu da rikita rikitan jihar bauchi da kano da shagamu da Legas da ibadan da sauran wurare waɗanda suke masu ɗumbin yawa amma rikicin nan na karshe shine mafi muni shine mafi tsanani an kashe ɗaruruwan musulmi an kona musu gidaje an yi fyaɗe ga matansu an kona dukiyoyinsu an rusa masallatai da gidajensu wanda ko shakka babu shine ya haifar da tashin tashin da suke faruwa yau a Kano inda a ce lokacin da wancan rikici ya faru na yalwan shandam gwamnati ta yi gaggawa ta yi azanci ta yi dabara ta ɗauki mataki na gaggawa ta hanyar ƙwato mata da ‘ya'ya maza da mata waɗanda kimanin sai kai ɗari biyar wanda aka ƙwace daga hannun musulmai aka maishe su bayi a yalwan shandam inda gwamnati ta yi ƙwazo ta karɓo su ta kwantar da rikicin ta kama waɗanda suke da ruwa da tsaki ta zartar da hukuncin gaggawa a kansu na tabbatar da abin da yake faruwa ko ya faru a kano da bai faru ba amma shiru ɗin da gwamnati ta yi da halin ko oho da ta nuna da rashin ɗaukan wani mataki na a zo a gani da shiru ɗin da shugabanninmu suka yi da rashin kowane ɗaukan mataki na a zo a gani ko shakka babu shi ya haifar da musibar da take faruwa a kano ko in ce ta faru a kano wanda ba ma fatan sake ta a lokaci na gaba don saboda haka wannan mambar yake kira da gwamnatin tarayya da ta ɗauki matakai na gaggawa don dakatar da irin wannan tashin tashina abin da muke jin tsoro faruwar waɗannan al'amurra ba tare da kama waɗanda suka yi an yi musu ukuba ba watan wata rana kar mu samu kanmu a halin da Rwanda ta samu kanta a ciki ko halin da Burundi ta samu kanta a ciki ko halin da Congo Kinshasa zayyar ta da ta samu kanta a ciki ko halin da Liberia ko halin da Sierra ko halin da sauran waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen afirka suka samu kansu a ciki na kisan kiyashi da 'yan ƙasa ke yi wa junansu saboda bambancin aƙida ko bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin yanki a sakamakon kasawar gwamnatocinsu da halin ko oho a sakamakon zama na rashin adalci da gwamnatoci suke yi tsakaninsu da talakawansu ko shakka babu babu wata al'umma da za ta yadda a kashe ta yau a kashe ta gobe a kashe ta jibi bayan jiya da shekaran jiya an kashe ta an take an yanka sannan kuma ta zira ido ta lalura kawai ta zama ɗaya kallo ba tare ta ɗauki wani mataki ba shirin da gwamnati take yi lokacin da dukkan rikici ke faruwa shine ya zaburar da waɗansu so ga cewa lokaci ya yi da za su ɗauki mukami su kare addininsu tunda gwamnati ta ki kare musu su tsare martabar masallatansu da makarantun islamiyyarsu da dukiyoyinsu da kasuwanninsu da 'ya'yansu da mutuncin matansu tun da dai gwamnati ta zura ido ta zama 'yar kallo ta kasa yin fusko hus wajen kare musu waɗannan ababe da muka kidaya da haka muke kira ga gwamnati ta ɗauki mataki na gaggawa wanda ke cike da adalci bincike na adalci kafa kotun adalci zartar da hukunce-hukunce na adalci akan waɗanda duk suke da ruwa da tsaki wajen kisan kiyashin da ake wa dukkan wani ɗan Najeriya da aka yi masa wannan shine abin da zai dakatar da faruwar irin wannan tashin tashina da tashin hankali a lokuta na gaba wannan kiran mu kenan zuwa ga gwamnatin tarayya kira na biyu muna fuskantar da shi ne ga gwamnonin jihar arewa gwamnoni goma sha tara na yankin arewa waɗanda mafiya rinjayensu musulmi ne kuma a yankunan su ne wannan tashin tashina take ci har yanzu ta ci ta yawa a yankunan su ne ake wannan kashe-kashe da kone-kone abin da yake wajibi a kansu su fito fili su fuskanci abin da ƙasa take tafiya a kai su kare martabar mutanensu talakawansu da ake karkashewa ake ƙona musu gidaje ba shiru za su yi su kyale ba wajibi ne su tsaya tsayin daka don baiwa al'ummomin su kariya da ba su tsaro da kare martabar su da mutuncinsu. sannan abu na biyu wajibi ne su fito fili su fuskanci wanda shine kanwa uwar gami dangane da wannan rikici gwamnan jihar Filato wanda shine ya zura ido aka wa musulmi kisan gilla har ma ya taimaka da gudunmawarsa da zigarsa da shiruɗinsa da sauran wakilan tsaro da suke jiharsa suka zira ido cewa ga duk abin da ya faru wajibi ne su fito fili su kalle shi kiri da muzu su zauna da shi su tabbatar masa da laifinsa ya yarda da laifinsa ya ɗauki alkawarin rashin faruwar haka ga harfalato lokaci na gaba ya yi ƙoƙarin biyan diyya na musulmai da aka kashe da gidajensu da aka ƙone daga aljihun gwamnatin jihar filato ya yi ƙoƙarin biyan diyya na dukiyoyin al'ummar musulmi da aka kashe tare da ɗaukan alkawalin ganin dukkan waɗanda suke zaman gudun hijira ko dai a lafiya ko a bauchi ko a jos ko a dukkan waɗansu garuruka sun koma gidajensu cikin aminci cikin zama na lumana su tabbatar masa da haka shi da su ya ɗauki alkawali a haka sannan idan sun ɗauki wannan alkawali wajibinsu ne su shelanta masa su sanar da shi cewa daga yau ta faru ta ƙare ka ji ka sani cewa idan aka ƙare yanka wani musulmi ɗan asalin jihar kano ko kaduna ko jigawa ko zamfara ko bauchi ko yobe ko borno ko dukkan wata jiha a jihar ka ta filato to muna tabbatar maka da cewa dukkan wani ɗan asalin jihar filato da yake zaune a waɗannan jihohin ba ya da tsaro game da ransa ba ya da tsaro game da dukiyarsa ba ya da wani zaman amana na mu tabbatar masa da tsaron dukiyarsa ko mu tabbatar masa da tsaron ransa matukar mutanen mu ba su da tsaro game da dukiyoyinsu da rayukansu a jiharsu na tabbatar idan gwamnatocinmu na jihohin arewa suka ɗauki irin wannan mataki suka zauna da gwamna dariye suka faɗa masa haka baki da baki to wannan abu ne da zai tsagaita wannan rikici kuma abu ne da zai tabbatar da zaman lafiya a nan yankinmu na arewa da kuma najeriya gaba ɗayanta sako na gaba sako ne zuwa ga sarakunanmu sarakunanmu na musulunci waɗanda galibinsu sarautarsu ta ginu ne akan musulunci galibinsu suna da tarihin karɓar tuta ta shehu usman dan fodiyo galibinsu masallatansu dab suke da gidajensu dan ba su bambanta tsakanin sarauta da addini ba wannan shine asalin abin da ya kafa su a da su gane cewa wajibi ne mu faɗa musu wannan sako domin malaman da ke fadarsu su ba za su faɗa musu shi ba wajibi ne mu faɗa musu dan ƙaunarsu su da girmama su da mutuncin su da so musu alherin duniya da na lahira ba dan ƙiyayya da rashin kunya da tsaurin ido a gare su ba wajibi ne mu sanar da ku cewa wallahi tallahi za ku zama ababen tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama dangane da haƙƙin mutanen ku da ba wai a kashe su ba inda suka je tilani hatta a cikin garurukan su a taka su a yanka ba tare da kun ɗauki kowane irin mataki ba na ba su kariya ko tsaro dangane da haƙƙin mutanenku wanda samuwarsu shi ke nuna sarautarku inda babu su da sarki bai zama sarki ba hakimi bai zama hakimi ba dagaci bai zama dagaci ba ba dan al'ummarku ba da kuɗin ba kowa ba ne mutuncinsu shine mutuncinku zubewar mutuncinsu shine zubewar mutuncinku babu yadda za a yi sarki ya daraja al'ummarsa ta zama wulakantacciyar al'umma babu yadda za a yi sarki ya wulakanta in al'ummarsa tana da kima tana da daraja tana da mutunci yancinta an tsare mata shi dukiyarta an tsare mata addininta an tsare mata mutuncinta an tsare mata ya kamata ku gane cewa mutuncin al'ummar ku shine mutuncin ku ya kamata ku karanta tarihi dangane da sarakuna na kasar Andalus lokacin da suka shagalta da fadarsu lokacin da suka shagalta da karagar mulkin su lokacin da suka shagalta da holewarsu da kudaden da suke tarawa da holewa da gungujewarsu lokacin da aka zo aka murkushe su gaba daya sarkin da yana sarauta a jiya a washe gari kafin azhar ya zama bawa ana kada masa kararrawa a kasuwar bayi shine abin da tarihin kasar Andalus ya nuna musulmi ne kamar ku sarakuna ne irin ku da suka wulakantar da addinin musulunci suka wulakantar da sarautar suka wulakantar da haƙƙin talakawansu suka lura da gwangwajewarsu da wasu da more wasu da kudin da za su samu da bukatunsu na duniya suka manta da bukatar addini ubangiji ta Ala ya dammara su ya wulakanta su ya kaskantar da muna faɗakar da ku wannan tun kafin wannan tarihi baki ya maimaita akan ku ba ma fatan wannan tarihi ya maimaita akan ku domin mutuncin mu da mu da ku haɗe yake da juna babu yadda za a yi ɗayan mu ya mutunci ɗayan ya wulakanta amma babu yadda za a yi ɗayan ya wulakanta ɗayan ya ɗauka mutuncin sanadan a cikin mu mutuncin ɗayan yana haɗar ɗayan wulakantuwar ɗayan tana haɗar ɗayan tsakanin kowane sarki da talakawan ƙasarsa ya kamata mu sanar da ku wannan ku tabbatar cewa ababen tambaya ne ku a gaban Allah ranar tashin kiyama idan mutum ya kalli sarakunan zai iya kasa su kashi uku kashi na farko daga cikin su waɗanda ake musu fatan alkhairi zukatan mutane na natsuwa da matsayarsu akan abubuwa da dama da suka faru a nan kasar ko na siyasa ko na addini sun yi an gani sun kwatanta an gani irin waɗannan sarakuna su suka fi zama kaɗan in an tashi buga misali a kowane dandali na hira da tattaunawa a birane da ƙauyukanmu mutane na haddace da irin waɗannan sunayen sarkin birnin gwari alhaji zubairu mai gwari sarkin dutse sarkin kazaure sarkin bargu sarkin sulaida sarkin fika sarkin askira a can cikin jihar borno shehun bama sarkin biyu sarkin katsina da sauran waɗansu ɗaiɗaiku makamantansu amma waɗannan su ne matsayarsu da taimakonsu da kulawarsu da haƙƙin talakawansu ya ɗara na sauran waɗanda ake buga misali da su fitowa fili wannan kashin farko kenan daga cikin sarakunanmu kashi na biyu daga cikin sarakunanmu waɗanda jama'a suke kuka da su musamman a daidai wannan lokaci musamman a daidai wannan jamhuriya ta uku musamman a cikin wannan baƙin mulki na Obasanjo wanda kowa ke shan wahala a ciki tsakanin musulmi da kirista tsakanin mai kuɗi da marashi tsakanin ɗan birni da ɗan kawai tsakanin makiyayi da ɗan kasuwa da manomi musamman an fi kuka da su a wannan zamani a waɗannan shekaru na ƙarshe-ƙarshe wannan kashe na sarakuna in an tashi buga misali za ka rika jin harsunan mutane a dandalin hirarsu a wuraren tattaunawarsu yana ambatan waɗannan sarakuna guda biyu ne sarki na farko jakolo sarki na biyu sarkin zazzau wanda gwamnatin tarayya ta naɗa shi don ya zama shi ne shugaban kwamiti na kula da zaman lafiyan al'ummar musulmi na jihar filato wanda kuma a lokacin shugabancin sa din ne aka yi wa musulmi yankan rago a garin yalwan shandam wanda kuma jama'a ba su ya fito ya ce komai ba ko shakka babu waɗannan sarakuna ana kuka da su jama'a na Allah wadai da matsayar su in dai zaka tattauna da mutane ka ba su dama kai hira da su waɗanda suke lura da al'amurra da abin da kowa ke faɗa ko yake cewa a fadarsa ko a fili ko a jarida ko a rediyo ko shakka babu ana kuka ana tuhuma ana zargin waɗannan sarakuna guda biyu ko in ce waɗansu daga cikin sarakunan waɗanda waɗannan suka fi fitowa fili abin da nake so in ce a nan gurin zargin nan ɗaya ne daga cikin biyu ko ya zanto abin da aka faɗa ƙage aka yi musu wannan lada zai tabbatar musu a wajen ubangiji an yi musu ƙage ko ya zanto abin da aka faɗa gaskiya ne ba su damu da al'ummarsu ba ba su da kishin musulunci ba su damu da haƙƙin talakawansu ba to a fada musu da ake gata ake musu don su yi gaggawar tuba zuwa ga Allah maɗaukacin sarki tun kafin lokaci ya kure tun kafin dama ta kwace domin Allah baya karɓan tuban bawa idan mutum bai tuba ba har sai lokacin da mala'ika ya fara zaro rai daga jikinsa ko da ba a kammala zare shi gaba ɗaya ba tuban ɗan adam ba za ta yi masa amfani ba a wannan lokaci walaysa tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ba'u lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi wa khasara hunalika da haka muna kira ga waɗannan sarakuna su da ire-iren su in har gaskiya ne zargin da ake musu su yi kokarin tuba zuwa ga Allah suna da lokaci ne in sun tuba Allah ya karba suna da dama na minti goma da ya rage musu a ƙarshen rayuwa ko awa ɗaya ko kwana biyar ko wata ɗaya su gyara abin da ya wuce a baya ya kasance sun samar da alhasanat waɗanda za su yi a sayyiat ɗin da suka yi a baya don a mu'amalance su ranar tashin kiyama bisa ga ka'idar faɗin Allah ta'ala innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at zalika zikra lizakirin zakiri. lalle kyawawan ayyuka idan an yi su da karshe suna goge munanan ayyukan da aka yi jiya ko shekaran jiya idan kuwa ƙarya aka yi musu zargi kawai aka yi musu to wannan zargin da ake musu ba abin da zai kara musu sai daraja sai lada a wajen ubangiji subhanahu wataala su sun sani in ƙarya ne ko gaskiya ne kashi na uku daga cikin sarakunan waɗanda jama'a ke kallon su kallo na mutunci suna da babban matsayi a cikin zukatan da dama daga cikin talakawa suna da kwarjini ko wajen taro suka zo ko ta aka yi gasarki sai ka ɗauka su kaɗai ne sarakuna sauran ba sarakuna ba ne suna da kalma ababar saurare in an ce za su yi bayani matsayinsu ya shahara ba a cikin najeriya ba har wajen najeriya masarautunsu da suke mulki suna da tsawon lokaci a tarihi suna da zamani mai tsawon gaske suna da fararen takardu na tarihi kyawawa a baya a waɗansu zamanna da suka wuce tun shekaru aru aru cikin irin waɗannan sakura sarakuna ana buga misali da sarkin musulmi na sokoto sai mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero sai mai martaba shehun borno alhaji mustapha umar waɗannan mutane har yanzu jama'a suna ganin su da ragowar mutunci da ragowar kima har yanzu kuma suna da kima ba wai a cikin Najeriya ba har a wajen Najeriya har yanzu da dama daga cikin sarakuna sukan ɗauki kansu su sarakuna ne kadai a fadar su amma in sun zo fadar sultan amirul mu'minin a Sokoto ko fadar mai martaba sarkin Kano ko shehun Borno gani suke ba su da bambanci da sauran talakawa ko in ce bambancin su da sauran talakawan kaɗan ne da dama Allah ya ba su wannan kwarjinin a cikin zuciyar waɗansu daga cikin sarakuna ko in ce dukan sarakuna to waɗannan mutane waɗanda suke da wannan matsayi suke da ragowar wannan daraja abinda mutane suke jira daga wajen ku yana da girma nauyin da mutane suka ɗora a wuyan ku sai kun naɗa gamman ɗaukan shi abinda mutane suke sauraron ku su ji ba su kariya ba su tsaro goyon bayan bukatunsu a addinance a cikin rayuwa a ilmance tsare haƙoƙinsu tsare mutuncinsu wallahi in waɗannan sarakuna guda uku kaɗai kalmarsu za ta haɗu bakin su ya haɗu su fuskanci gwamnatin tarayya da kakkausan harshe da zance na ƙarara wanda babu kwane-kwane a ciki su gabatar da bukatun al'ummar musulmai su bayar da shawarar da za ta kawo zaman lafiya a wannan ƙasa da kyakkyawan niyya da ikhlasi ba tsoro ba gudu ba da da baya na tabbatar za a ansa saurare za a saurare su za a ji shawarar su za a ansa bukatar talakawansu da suka gabatar muna sanatar da su ku tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito yace ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi janna babu wani bawa da Allah zai bashi rikon amanar al'ummarsa jagoranci da shugabanci da sarauta ya mutu a ranar mutuwarsa yana mai ha'intar talakawansa yana mai musu algushu bai tsare musu mutuncinsu ba bai goyin bayan bukatunsu ba bai tsare musu rayuwarsu ba babu wani sarkin da zai samu kansa a wannan hali har mutuwa ta zo masa illa harrama Allahu alaihi aljanna face sai Allah ya haramta masa shiga aljanna wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito abun kunya ne a gare ku sarakunan arna su kane bukatun talakawansu ko ku kasa kare bukatun talakawanku abun kunya ne a gare ku sarakunan arna kansu ya haɗu ko kuma kanku ya rarrabu abun kunya ne a gare ku sarakunan arna sun ɗauki 'ya'yansu a matsayin 'ya'ya ko kuma ku ɗauki 'ya'yanku a matsayin 'yan iska ba ta gari abun kunya ne a gare ku sarakunan arna da shugabanninsu su kare mutuncinsu ko ku ki kare mutuncin talakawanku ku ki kare martaba talakawanku wallahi wannan abun kunya ne abun kunya a duniya sannan abin kunya a gobe kiyama in ba ku tuwo ba gwamna dariye ya buga sauran gwamnonin jihar jihohin musulmi misali yadda ake shugabanci alal kalli shi shugaba yana lura da bukatar mutanensa su yan jos bukatar su kashe dukkan wani mai kalmar shahada ba wai sai bahaushe kadai ba ba sai fulata ne kadai ba gwamna dariye ya fito ya yi bayani ya yi fassara ya ce kalmar jos j o s abbreviation ne na jesus is our savior ma'ana jesus shine mataikin mu haka ya fito fili ya fassara kuma ya ce ba wani abin da aka yi a jos kuma ya ce wanda suke zaune a jos musulmi sawa'un bahaushe ne ba fulatani ne ko dan wani yare ne ya tabbatar cewa yana zaune ne a jos alaka shi da zaman jos kamar alakar mai haya da mai gidan haya idan kana haya a shagon mutum a kowace zai iya tashin ka da haka kana jos a kowace dariya zai iya tashin ka a matsayin ka na bahaushe ko mun najeriyancin ka ko mun demokradiyyancin ka ko mun fullatancin ka ko kai birom ne ko kai kowane irin kabila ne matukar kana furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda ajandar da ya sa ya kansa a gaba shi da sauran general janaral na soja da suka yi ritaya yan asalin lantan ajandar su shine mayar da jos ta zanto ita ce batikan din afirka haka ko ba zai yiwu ba matukar akwai masallacin da ake kiran sallah matukar akwai musulman da ke furta kalmar shahada matukar akwai makarantar islamiyya da za a karanta ahlari ko ismawi ko arba'un hadis ko a karanta qur'ani ko a karanta al-arabiyyatul jadida fi najeriya sai ranar da aka share wannan kakaf sannan jos za ta zanto ita ce batukan din afirka wannan ita ce ajandar da ke gaban su wanda suka rubuta suke faɗa a coci din su ji duk ma'aikatan tsaro sun san wannan ko kuma abin takaici mu na arewa kun yi shiru ba wanda yake cewa komai ya fito fili ya ce yayi bakin cikin me ya faru a Kano amma ku lokacin da aka ce mutane a yalwancan dan ba wanda ya fito fili ya ce yayi bakin cikin me ya faru a yalwancan hasali ma a wannan lokacin a taron ku na gwamnonin arewa kuka shi masa albarka kuka ce Allah saka masa alheri bisa da kokarin tabbatar da tsoro da yake jihar Filato wani irin rashin mutunci ne wani irin rashin sanin ciwon kai ne wani irin dabbanci ne wani irin rashin sanin ya kamata ne wannan dole ne a faɗa muku wannan kalmar da kakkasan harshe dan ba ku yi wajibinku ba inda kun yi wajibinku da ba irin wannan zancen za a yi muku ba dole ne a faɗa muku saboda kundin da kuka yadda da shi kuka rantse da shi za ku yi aiki na demokuraɗiyya ya ba da damar a faɗa muku haka ko ba a ci mutuncin ku ba da an faɗa muku haka ko kuka ci mutuncin talakawan ku da al'ummar ba ku kare kima su ko darajar su ko mutunci tarihi na wannan ƙasa ba zai manta da matsaya irin ta Ahmadu Bello ba wanda babban misali ne ga dukkan wani dan siyasa ba bara gurbin yan siyasa marasa mutunci da muke da su bane yanzu sai yan kadan tarihin wannan kasa ba zai manta da Abubakar Tafawa Balewa ba al'ummar musulmi ba za su manta da Sardauna ko Abubakar Tafawa Balewa ba al'ummar musulmi ba za su manta da Ribada ba tarihin wannan kasa ba zai manta da sarkin Kano Alu ba da sarkin Kano Abdullahi ba tarihin wannan kasa ba zai manta da sarkin Katsina Usmanu na Goggo ba tarihin wannan ƙasa ba zai manta da sarkin mina alhaji ahmadu bahago ba da sauran manya-manya sawa'un cikin 'yan siyasa cikin sarakuna cikin sojoji ko waɗansu ɗaiɗaikun 'yan sanda ko shugabannin al'ummomi da suka taka rawar gani wanda har suna ba za su gushe ba suna yabansu suna yi musu addu'a ta alkhairi domin al'umma ne su jama'a ne su da suka rayu ba dan kawunan su ba ba dan motar shigan su ba ba dan account din su na ajiyar kuɗi na gida ko waje ba sun rayu ne dan al'ummar su dan addinin su dan talakawan su sun rayu ne ba dan kungilar da za su samu ba a'a sun rayu ne dan jama'ar su dan martabar su dan kimar addinin su da haka ba za a manta da su ba fatan mu ubangiji ta Allah ya kansu da gafara fatan mu ubangiji ya maimaita mana ire-iren irin su a tarihi fatan mu ubangiji ya albarkaci gidajen su da ƴaƴan su fatan mu ubangiji ya yafe musu waɗansu kurakurai da suka yi a lokacin rayuwarsu fatan mu ubangiji ya tabbatar musu da cikin alherin da suka tabbat suka dasa irin wanda har yanzu muke cin gajiyarsa a wannan kasa dukkan wanda ya mutunci ba za a manta da shi ba haka wanda ya rashin mutunci ba za a manta da shi ba ina sake kira karo na biyu ga gwamnatin tarayya ta sake kallon waɗannan matsaloli waɗannan fa wata ƙararrawa ce ta sharri wadda take razanar da wannan ƙasa da firgitar da ita da shelanta mata cewa matukar wannan ƙararrawa ba ta daina kaɗawa ba ƙasar na dab da yagewa kasar na dab da ɗaiɗaikewa da karkasuwa da rarrabuwa da daddatsuwa gida-gida ya kamata gwamnati ta lura da wannan a dabbanci irin na waɗansu masu mulki sai su ga cewa tun da su sun hantun mun tsira kenan ba sa tunanin me zai biyo baya cikin talakawansu da 'ya'yansu a rashin lissafi na waɗansu masu mulkin ba sa lura da abin da su za su bari a baya su yi izina da abin da su aka bar musu suka taras ya kamata gane cewa Najeriya kasa ce wadda ta take da kididdiguwa ta fuskar kabilu ba kabila ɗaya bace ba Najeriya tana da addinai ba addini ɗaya bane Najeriya tana da yankuna ba yanki ɗaya bane ba waɗannan addinai da waɗannan yankuna da waɗannan kabilu su ne suka haɗu bisa ga yarjejeniyar da ko dai suka yadda da ita ko suka gada daga wajen turawa suka zama Najeriya babu yanda za a yi ɗaya ya farlanta samuwarsa ya yi ƙoƙarin kawar da ɗayan sannan a ci gaba da zaman lafiya ba zai yiwu ba babu yanda za a yi wani yanki ya yi ƙoƙarin tauye haƙoƙin wani yanki sannan kuma a zauna lafiya ko wata ƙabila ta yi ƙoƙarin hana wata ƙabila numfashi sannan kuma a zauna lafiya ƙasa ce wadda take buƙatar mulki na adalci ƙasa ce take buƙatar shugaban da zai kalle ta kallo na gaba ɗaya ba ya kalle ta da ido ɗaya ba kallo zuwa ga yankinsa kallo zuwa ga kabilarsa wadda yake dangantuwa zuwa gare ta Najeriya kasa ce da take bukatar shugabancin da yake gudanar da adalci da sanin ya kamata da yin dukkan waɗansu ayyuka na ci gaban ƙasa a kowane sashi da bukata ta nuna akwai bukatar a samar da wannan a kudu ne ko arewa kasa ce da suke bukatar raba arzikin ƙasa bisa ga adalci ƙasa ce da take bukatar raba dama ta yin karatu ga kowa da kowa bisa ga adalci ƙasa ce da take bukatar raba dama ta yin ayyuka a ma'aikatu na gwamnatin tarayya da dama ta shiga aikin soja ko ta ɗan sanda ko dukkan wani aiki na ƙasa ga dukkan al'ummar ƙasar gaba ɗaya tare da lura da lissafin su ta fuskar yawa babu yadda za a yi ga wata kabila tana ɗauke da mutane miliyan ashirin a tashi rabo ta fuskar mukamai a raba ta da kabila da population ɗinta bai wuce biyar ba kowace za a bata wakilci a cikin ma'aikatu na gwamnatin tarayya gwargwadon yawan jama'ar su da kun al'ummata matukar ana son a zauna lafiya a ƙasa mai irin wannan gwamnati. mai irin wannan tarkacen jama'a matukar za a yi Najeriya in ko ba za a yi ba Najeriya to kaga wannan wani zance ne daban kenan abin nufi ba za a yi adalci ba to yana nufin ba za a yi Najeriya ba kenan da haka ya kamata shugabanni su fuskanci wannan babu yadda za a yi wata kabila ta yi kaka gida akan dukkan ma'aikatu na gwamnatin tarayya a zauna lafiya babu yadda za a yi mabiya wani addini ta yi kaka gida akan dukkan waɗansu ma'aikatu na gwamnatin tarayya sannan kuma a zauna lafiya domin yin hakan ya ci karo da tsari na federalism ya ci karo da demokuraɗiyya ya ci karo da haƙƙin ɗan adam hakan abin da zai iya haifar da tashin tashina da yawan kashe-kashe da yawan tashin hankali da rikita-rikita wadda ba ta da iyaka ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya halitti mutane ya ɗaura bukatunsu suna haɗu da juna babu yadda za a yi in iya in iya biyan bukatar kaina ne kadai in taka bata biya ba kudu na bukatar arewa arewa na bukatar kudu kudu na bukatar arewa ta fuskar amfanin gonan arewa dabbobin arewa kayan marmarin arewa tattasai da tumatiri da albasa da komai na arewa da sauran bukatu da arewa take samarwa a matsayin najeriya don najeriya ta ci gaba da zama arewa na bukatar kudu a waɗansu bukatun na man fetur ko waɗansu kayan ma'adanai kowa na bukatar kowa matukar za a yi kasar to za a yi ne bisa ga tsari na adalci ko kuma a rabu kowa ya kama gabansa wannan shine abin da ya kamata shugabanni su lura da shi ko muna ƙara kira ga gwamnan jihar Filato da kabilu yan asalin jihar Filato duk wani yunkuri da za ku yi na ku kori waɗansu kabilun da ba naku ba musamman Hausa Fulani a cikin jihar ku ta Filato to kuna ba da lasisi ne da ƙarfin tsiya a kori mutanen ku da suke zaune ko a Kano ko a Jigawa ko a Bauchi ko a Zamfara ko a Sokoto ko a Kebbi zaman lafiyar shine ku kyale mutanen mu su zauna a can dan ku su zauna a nan gurin zaman lafiyar shine gwamnati ta sa baki ku bar mutane su zauna a can dan ku su zauna a nan gurin amma a rashin hankali da dabbobi ko ku kori mutane a can gurin ku karkace su ko kuma nan gurin a zura muku ido a dinga kallon ku ana daga muku fulawa ana cewa ku ya dade sannun ku kun san wannan dabbanci ne da rashin hankali da rashin sanin ya kamata bai kamata ma mutum ya yi tunani irin wannan ba daga ƙarshe ina kira ga gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekaru AIG wanda yake da sansani a nan Kano a titin BUK Dodari kenan ba Commissioner of Police na jihar Kano brigade commander na Kano sojojin Kano kenan mai martaba sarkin Kano waɗannan mutane ya kamata su yi taro na gawa in ma da su yi ba in sun yi su ƙara maimaitawa dangane da abin da zan faɗa wanda yake tafi na farko bincike ya nuna sojoji suna kashe mutane babu ji babu gani sun kashe a nan ɗorayi sun kashe a rijiyar zaki sun kashe a fanke kara sun kashe a sabon gari sun kashe a brigade sun kashe a sassanni daban-daban mutanen da ba makami a hannunsu mutanen da waɗansu an kashe su suna zaman makoki a rijiyar zaki an harbe su da bindiga suna zaman makoki aka same su a waje aka ce su shiga gida suka shiga gidan aka karye kofar gidan aka bi su aka harbe su wannan abu ne wanda yake kuna da damar ku bincika ku gani in ƙarya nake muku ko in gaskiya na faɗa na sojoji sun yi haka lalle ne gwamnatin jihar Kano ta ɗauki mataki na gaggawa akan wannan a zauna ɗauki mataki na gaggawa akan wannan na farko kenan na biyu jita-jita ta yaɗu cewa sojojin da suke yawo akan titi ba dukkan su bane sojan gaskiya da gwamnati akwai sojoji mallakar kan akwai 'yan sanda da mobile police mallakar kan wanda suka yi musu kayan sarki irin na soja da na irin mobile police da na police idan rikici ya tashi ana kokarin kwantar da tarzoma sai su sanya uniform sai su shigo cikin unguwanninmu da hujjar kwantar da tarzoma su karkashe mutane wannan zargi ya yawaita aikin ku ne gwamnan jihar Kano da commissioner of police da brigade commander da mai martaba sarkin Kano a sa baki a tattauna a bincike a tabbatarwa da mutane gaskiyar wannan labari ko karyarsa labarin yana yaduwa daga jita-jita labari kuma ke zama gaskiya daga nan gurin kuma al'amura suke rikirkicewa tun ana ganin bakin zaren har yanzu bace a rasa inda bakin zaren suke wajibinmu ne mu faɗa muku wannan akan wannan mimbari ba mu da damar da zamu je fadar kuma faɗa muku wannan saboda haka lalle a ɗauki wani mataki na gaggawa don dakatar da wannan tashin tashina don dakatar da wannan rikici da tashin hankali kuma anan gudu nake so in faɗa kiristan wannan ƙasa duk rikicin fada ake yi so ɗai ɗai har so goma sha biyar kamar yadda na faɗa babu ɗai da zaka iya cewa musulmi ne suka je suka tsokani kirista kirista suke tsokanin musulmai kuma damar da suke gani suna da ita yawa a cikin sojoji yawa a cikin yan sanda goyon bayan gwamnatin tarayya goyon bayan kasashen waje wannan suke ganin abu ne da zai ba su dama na su gama da musulmi a wannan kasa kididdiga ta al'ummar wannan kasa ta shekarar 2002 shekara 2002 wadda CIA na Amerika suka fitar sun ce musulmai a Najeriya kashi 70 da cikin ma'ana kirista da sauran maguzawa kashi 30 cikin ɗari to ku ajiye wannan lissafin da CIA ta bayar ku koma kan ku kirista da kuke ganin sai ba musulmi a Najeriya sannan hankalinku zai kwanta ko waɗansu daga cikin ku yan takifan cikin ku da suke da wannan ra'ayin su kalli America kasa ce da tafi kowace technology tafi kowace tattalin arziki tafi kowa karfin soja take fada da kungiya daya sunan yan tanzimul qaida yau shekaru sama da biyar ana fafata yakin har yanzu ba su ci nasara akan tanzimul qaida gaba ɗaya members na tanzimul ka'ida sun kai kashi 25 sun kai mutum 200 ne ko 300 ko 400 ka hada su da population ɗin America America ta je tana kokarin shiga falluja falluja unguwa ce a bayan garin bagadada an yi na sama da na ƙasa da komai nata da kimiyyar da fasahar da komai sai ku ce yanzu ku kashi 30 cikin 100 za ku kori kashi 70 cikin 100 ku tuna fara kan musulman da suke kalmar shahada sai ku ɗauka in akwai wawaye a cikin mu to kuma kowa wawa ne in akwai wanda bai san ciwon kansa ba a cikin mu to kowa bai san ciwon kansa ba in akwai marasanin ya kamata a cikin mu to kowa bai san ya kamata ba in akwai rago a cikin mu to a cikin mu ba sadaukai ba barada ba jarumai ba yadda ya kamata ku kawo yadda za a zauna lafiya ku daina tayar da hankalin mutane ku daina bin mutane gidajensu ko su kawai don suna jihohi ko yankunan da kun fi su yawa wannan ba zai haifi da da ido ba wannan ba zai zauna zauna lafiya ba duk karfin mai karfi fa in bai yi wa mai karamin karfi adalci ba to shi wannan mai karamin karfin sai Allah ya bashi dabarar da zai amfani da karfin mai karfin ya kashe mai karfin Allah ya sa mana aya a cikin rayuwa don muna kallo da Allah ya wa raƙuma da shanu karfin tsiya sai ya kwace musu hankali sai ya baiwa dan adam tunani da hankali sama da nasu sai ya ga dan adam guda ɗaya ya ja garken raƙumi ɗari saniya ɗari inda Allah ya ba su tunani irin nashi na minti biyar da ya shiga uku duk dabarar dan adam da makircinsa da yadda yake sarrafa dabbobi masu yawa dinnan sai ubangiji ta'ala ya sallata sauro a kansa wanda dan adam ya ninka sauro karfi so ba iyaka ya hana dan adam din barci to dukkan wannan dalili ne cewa yawan ku a soja ba zai amfanar ba abin kuna gani in za ku yi amfani da yawan ku a soja ku ƙi yin adalci ku yi zalunci to abin da zai faru tun kuna bin mutane suna guduwa ko dabba kake bi tana gudu tana gudu muzuru ko mage daga lokacin da ya ga baya ya ga katanga ce kuma ka biyo shi ka ce sai ya wuce ko ba zai iya da katangar bai wuce zai dawo ta kanka zai keta kai wuce mutanen na da raka ta fara ya su sai da aka yi shekara biyar ana yakin ba sa iya sarrafa kowane irin makami rasha tana sufafawa a duniya amma su suna yi da takobi da lauje da adda da wuka da kududdura da haka aka fara yakin in sun kama makamai a wajen sojojin rasha ba sa iya sarrafa su sai su kona har suka zo su da kansu suke iya sarrafa makami suke iya hawa kowace tanka su sarrafa kowace irin bindiga har aka wayi gari a yau amerika tana yaki da mutanen afghanistan daidai lokacin da ba wai ma kafirai ba musulmi ma sun yankewa yan jihadin afghanistan kaga ba wanda zai sarrafa da makamai ko ina a duniya waye ke makaman su suke yi da kansu rashi tana yaƙi da ceceniya ba mai sayarwa ceceniya ko da alburusi ɗaya a duniya wa yake yi su suke yi da kansu matsawa ɗan adam da za ku yi ku kyale ma haka shine zaman lafiyar ku amma ku ce sai kun takura sai kun takura takurawar lallai za ta sa waɗansu su mutu ko mu yi fatan sun zama shahidai a gaban Allah sauran sauran za su tsaya tun ba su iya sarrafa makami ba sai sun iya tun da ba su iya kera ba sai sun kera tun ba sa iya fuskantar tanka sai sun fuskante ta daga wannan lokacin kai mai tankar kai kake cikin tashin hankali ba su da suke waje ba su sa da inda suke za su gudu kai da kake cikin tankar baka da wurin gudu ya kamata ku yi hankali kar ku zama dabbobi kar ku zama wawaye wannan shine sababin da yasa yau na hau minbari da wuri dan in isar mana wannan sako Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa hami hawzat din ya rabbal alamin ya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka bamu zaman lafiya da lafiya ya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka arzuta mu da shugabanni masu adalci ya ubangiji ka arzuta mu da shugabanni masu adalci masu kishin al'ummarsu masu kishin talakawarsu masu son zaman zaman lafiyan kasar su masu kokarin sasanta al'ummomin kasar su masu kokarin sasanta jama'un kasar su masu kokarin haɗe kan bangarorin kasar su Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك ذاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الحمد لله